Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. a yau Laraba sha biyu ga watan Mayu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. wani sabon hari da aka kai a Gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da jikkata wasu. 'Yan jam'iyyar Republican na shirin tsige diyar tsohon mataimakin shugaban kasar. Kana an samu bullar wata sabuwar annobar corona ta indiya zuwa wasu kasashen duniya. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an gudanar da sallar idan karamar sallah a faɗin ƙasar malamai sun yi ba tare da addu'o'in Allah ya yaye wa kasashen Afirka da ma duniya baki daya matsalar tsaro. Ina fatan Allah ya sauke mana wannan masifu da ta wannan kidnapping da kuma wannan 'yan Boko Haram da sauran 'yan jihadist wanda suke zama da sunan addini suna ɗauke mutane a masallaci suna kashe mutane a masallaci Allah ya ɗora mu kansu. Bayan haka za ku ji cewa musulmi 'yan ɗarikar tijjaniya da yawa sun gudanar da bikin sallah ƙarama ta bana a garin bauchi da ke arewacin najeriya kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba yau ma muna nan tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin An kashe akalla mutane arba'in a zirin Gaza da birnin Kudus a wani fada tsakanin mayakan kungiyar Hamas da dakaran tsaron Isra'ila da ya ta'azzara a yau Laraba. Isra'ila ta ƙaddamar da wani sabon zagayen kai har hare ta sama a Gaza da safiyar yau Laraba, inda take auna 'yan sanda da wuraren tsaro. Harin ya shafi wani gini mai tsawo da ke da ofisoshi masu yawan gaske babu kowa a cikin ginin a lokacin da aka kai harin. Harin da aka kai a ranar Talata ya shafe wani gini mai hawa da yawa wanda shi ma ya kunshi ofisoshin kungiyar Hamas da dama. An gargaɗi mazauna cikin ginin da kewaye da su fice tun kamun a ruguza ginin. har ta sama da dakarun sojojin Isra'ila suka ce an auna wurare da aka harba rokoki da ofisoshin leƙen asiri da gidajen shugabannin Hamas sun kashe mutane 35 a Gaza ciki har da yara goma a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza fiye da wasu mutane 200 sun jikkata a hare-haren. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka suna shirin cire 'yar majalisa Liz Cheney daga mukaminta na shugabancin jam'iyyar saboda sukar lamiri da ta yi wa ikirarin tsohon shugaban kasar Donald Trump na tafka magudi a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata. Ana sa ran kwamitin zai kada ƙuri'a a yau Laraba domin cire ɗiyar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Dick Cheney daga matsayinta na shugaban 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican matsayi na uku mafi girma a shugabancin jam'iyyar Republican wanda ke da alhakin sadar da sakon jam'iyyar ga jama'a baki ɗaya. Cheney wadda ita ce kaɗai 'yar majalisa mai wakiltar jihar Wayomi ta yamma ta tsaya tsayin daka ta yi tir da ikirarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump cewa shi ne halattaccen wanda ya lashe zaɓe na watan Nuwamba ba Joe Biden ba na jam'iyyar Democrat. Duk kuwa da cewar yakin neman zaɓensa ya sha kayi a ƙararraki da dama da ya shigar yana neman a sauya sakamakon zaɓe na ƙarshe a wasu muhimman jihohi da ya faɗi. To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar an gudanar da sallar Idil Fitri a ko'ina a faɗin ƙasar, tare da halartar hukumomi da sarakunan gargajiya. inda shugaban kasar da kansa ya halarci sallar a babban birnin Yamai. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. a masallacin kaddafi ne shugaban kasar jamhuriyar nijar alhaji muhammad bazum da membobin gwamnatin fara minista uhumudu muhammadu da shi kansa fara ministan da shugaban majalisar dokoki ta kasa sain umar da yan majalisun dokoki na kasa da manyan kusoshin gwamnatin kasar da jikadodin kasashen musulmi a jamhuriyar nijar suka halarci sallar da alfitiri ta karshen azumin ramadan ta wannan shekara ta 2021 kamin hukumomin da jikadodin kasashen musulmi da aka gargada da kar su je je masallaci da yara kankana suka runtuma a fadar shugaban kasar domin masa barka da sallar karshen azumin ramadan tare da kiyaye matakan kariya na cutar coronavirus a garin birnin gwanni dimbin musulmi ne suka halarci wannan sallar idin kamar haka Allahu daga bisani magabatan sun ɗauki magana domin yin kira ga jama'a da su ci gaba da yan addu'o'i domin Allah ya yayi wa ƙasashenmu musibar tsaro kamar yadda Alhaji Ibrahim Abbalele shugaban gundumar birnin Kwanni ya yi bayani jim kaɗan bayan liman ya gama huɗuba da addu'o'i. Kasar na an ba dan ana roƙon Allah da ba a san ba da ake a yanzu. Muna wa malamai godiya, muna wa duka jami'an tsaron godiya, muna wa duka al'ummar Kwanni godiya, muna wa sarakan gargajiya godiya saboda su suka tsara wannan abubuwan da ya sa hankali ya kwanta lalle a nan kwanu muna bakin boda kamar yadda ake faɗi an da ake tarzoma kowane lokaci to ciki ikon allah an yi ɗan abin da aka yi amma yanzu dai lafiya ta sabka alhamdulillah amma duk da wannan a sake tsaro a sake shiri saboda eh, lokacin ne ya zo haka nan muna makwabtaka da manyan yan uwan na kusa suna cikin matsala kuma ta shahe mu kuma duk duniya ne ma haka ne ba nan ba najeriya kadai muna fatan allah ya sauke na wannan masihu da ta wannan kidnapping da kuma wannan 'yan boko haram da sauran 'yan jihadist wanda suke zama da sunan addini suna ɗauke mutane a masallaci suna kashe mutane a masallaci allah ya ɗora mu kansu su ma jama'a da dama da suka halarci wannan sallar sun yi furci game da ƙarshen azumin na wannan shekara ta bana kamar haka. Sunana Muhammadu sallah alhamdulillahi, alhamdulillahi mun gode ma Allah Allah kuma shi mai tamuna da mu da shugabannin mu da malumanmu mu kuma Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu albarka. Sunana Muhammadu Murtala wanda aka sani da suna Malam Dan Baba. an yi sallah cikin yanayi na godiyar Allah sallah cikin kwanciyar hankali wannan abubuwa da suke faruwa suna faruwa daga yanayin rayukanmu muna roƙo ga al'umma ƙarƙashin haɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce muna inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mutane Allah bai sake musu ni'ima da kwanciyar hankali da ya ba su sai in su sun ka sake makawunan su Bashir Asuzana Bashir gashi mun ga kato bisa jaki nan wurin sallah muna ai musan ya ka gudanar da sallah to ya sallah dai Allah ubangiji ya gwada mana sallah lokaci yayi Allah bai mata mana kuma Allah ubangiji kara bai mata mana wata mazaka kuma da shakkan mu mu sallah a wurin sallar dai yan Najeriya da dama ne da ke zaune a wannan iyakar da ta hada birnin Kwane da Illela lokal gamman suka tsallako domin sallar Idin tare da 'ya'yan jamhuriyar Nijar kasancewa a tarayyar Najeriya ba a gajin jirin watan shawal ba a daren jiya kuma sai gobe Alhamis ne za su yi sallar ƙarshen azumin Ramadan Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Kwana ɗaya bayan ayyana nau'in annobar COVID-19 da aka fara ganowa a India a matsayin ɗaya daga cikin abin da ke damun duniya. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar a jiya laraba cewar nau'in ya bazu zuwa ƙasashe 49. Sabuwar damuwar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya game da nau'in na B1617 na zuwa ne yayin da India ta samu adadin mutuwar mutane 4,205 daga annobar COVID-19. wasu sabbin alkalin kwana guda wanda ya ingiza yawan mutane da suka mutu a kasar ta yankin kudancin asiya sakamakon annobar zuwa fiye da mutum dubu biyu da hamsin. adadin mutanen indiya da suka tabbatar da kamuwa da covid-19 yanzu ya haura mutum biliyan uku, bayan da ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sabbin kamuwa dubu da da arba'in takwas. da ɗari biyu da ashirin da ɗaya a yau Laraba. Yaɗuwar sabuwar annobar a ƙasar da take ta biyu da yawan jama'a a faɗin duniya ya haifar da wani babban bala'i a can inda asibitoci suke cike makil da kuma ƙarancin isasshen iskar oxygen don kula da marasa lafiya tare da ɗimbin ɗakunan ƙona gawakin matattu da aka ƙirƙira masana sun yi amanar ainihin adadin waɗanda suka mutu ya fi na alƙalin da bayyanar yanayin ya ɗau wani sabon salo a wannan makon bayan da aka gano gawawakin mutane sama da ɗari suna yawo a kan kogin ganges hotunan gawarwakin da ke shawagi a cikin kogin sun haifar da fushi da zato sun mutu ne daga annobar ta covid-19 har yanzu hukumomi ba su gano musabbabin mutuwar gawawakin ba. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Musulmi 'yan ɗarikar Tijjaniya sun gudanar da bikin sallah ƙarama ta wannan shekarar a yau a garin Bauchi. An gudanar da sallar idin ne a gidan jagoran Tijjaniya Sheikh Tahir Usman Bauchi inda mabiya ɗarika da yawa suka halarta. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. da misalin karfe bakwai na safiyar yau laraba ne mabiya ɗarikar tijjaniya daga ciki da kuma wajen birnin bauchi suka yi turuwa zuwa gidan shehin malami tahir usman bauchi domin gabatar da sallar idul fitr da aka gudanar da misalin karfe tara da rabi na safiya a karkashin jagorancin liman malam ahmed tijjani tahir usman ya kuma shaida mini irin hudubar da ya gabatar allah da yin abin da allah ya ce a yi Allah ya bari musamman da yake wannan azumin mai Ramadan ne an shiga ayyuka an magana an shiga an fara ayyuka da gawa aikin haji wata naji sun fara kuma akwai magana fidda kai yayin da za a fidda shi da wanda kowa zai fitarwa kansa da yanda duk da guzo kai aka yi magana a ciki da kuma sai kuma ranar idi ana so a yi ado ana so kuma ranar sallan ya ce ranar Allah na duba zuwa ga a daga bisani shehin malami tahir usman bauchi ya yi bayanin dalilan da ya sa suka gabatar da sallar idin karama da kuma bayyana rashin jin daɗinsa dangane da karuwar taɓarɓarewar tsaro a ƙasa. birgin gudani an gani a argungu an gani a ilago a zamfara ah, mu abin da ya samu kai sallah ai muna da hujjar mu su kuma abin da ya samu su yi sallah ba su yi azumi su ma suna da hujjar su musan wace iri ba mun sanar da sarki mu ni na aiki na buga waya na samu sarkin malaman sokoto na ce kaji kaji kaji kaji amma kai san yadda za ka yi ka isan masarkin musulmi ya ce insha Allah zai isar sannan kuma akwai wani ma'aikacinsa masoyinsa abokin aikinsa sarkin sarkin kafin argungu shi ma na buga masa waya na ce a ci an ga wata mutane sun kamin labarin da ni na yarda da shi a gaya sarkin musulmi an ga wata gwamnati ta fi kowa ido gwamnati ta fi kowa kunne. duk abubuwan da ake yi nan ta fi kowa ganin abin da yake faruwa ta fi kowa jin abin da yake faruwa sai dai abun baki sace mutane ya sayar kullum ana kashe mutane kullum ana kone gidajen mutane da kayan abincinsu ba zaman lafiya ko ina da ko ina ga masu sai da mutane nafi ko da shi a barno masu kwakwara sun shiga sun yi barna ko janna Malam Ahmed Tijjani na daga cikin waɗanda suka gudanar da sallar Idi ya shaida mini dalilansa na yin sallar. Dalilin amurka daga bauchi a najeriya A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton, to masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa. a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin nan na Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ɗauko kalaman dattawan siyasa a Arewa kan yadda suke duba yadda tsaro ko yanayin tarihin yankin ya sauya. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya. sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai Farko ga sarkin tafarkin Bauchi Alhaji Kabiru Dahiru. Haka ne, Eli kaya magana Allah bisa bilillahi. Ka gare wannan? Ka arewa wuri ne mai al'umma na Najeriya masu yawa arewa. arewa nan wuri ne na noma da kiwo da tattalin arziki tun tarihin Najeriya yau shekara na 65. A shekaru nan nan ɗan kaɗan na san abubuwa da yawa na raye. yayin da muke ake maganar noma da auduga nan ba abin da ake da shi a ko ɗaya gyaɗan nan ana tsora ta daga nan a kai ta ingila a je a sayar a kawo kuɗi kamar kuɗin man nan a kawo ta arewa zuwa ta a bawa inyamurai a bawa yarbawa a bawa arewa ta tsakiya a bawa arewa ta arewa audugan nan shi yake kamar man fetur a je a sai da audugan nan a sayar a zo a ta kuɗin nan kowace shiya su ɗauki nasu je su yi bai rufe ko inyamurai bai da komi arewa ake komi amma a yau manyanmu sun bar wannan abin ba ma noman auduga ba mu noman gyada noman masara da aka fara zamanin shagari zuwa yanzu da ba a san masara ba cin ta kawai ake na marmari amma yanzu ta zama tuwo saboda yunwa da talauci da yan arewa suka shiga to duk wannan noma da ake yanzu an zo ana shagwabe ba noman ake yi ba har yau wai gwamnati bata sa kafanta a cikin harkar noma ba ran da aka ce kana gidanka baka ci da iyalan gidanka ai ka shiga uku kuma baka da respect baka da mutunci ba yi hakkin da ya race a wuyanka ba kana kuma da hakki akan su kuma suna da abin da su ja maka har wajen Allah to in na gwamnatin Najeriya kuma ta yi ta dage ta nuna wa mutane da yarbawa da yamurai da mu kanmu yan arewa a gwada mana muhimmancin wannan noma har yanzu akwai bukata ba a kasuwar duniya ana bukatan gyada da auduga ana bukatan koko ana bukatan manja a buɗe harkokin nan na noma kiwon da muke gadara da shi wanda ya rage mu muke ci da dukkan kasashen nan na Najeriya kowane yanki akan maganar kiwo an zo an haɗa mu faɗa da gangan da ƙarya wanda babu dalili an zo ana ta faɗa faɗi me ta kawo faɗa in ya na cin naman saniya biyar bin na cin naman saniya kowa muna ci abincin mu ne da haka me na faɗa akan kiwon abin da zaka ci me ya kawo shi shekara ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu da ake tare tun tun fila tun bature bai zo ba ake wannan harka ake zaune lafiya me ya kawo wannan masifa kaga siyasa ce kawai da wasu abin da wasu suke bukata suke samu a kai kaga ɗaya abin da za a gyara kenan a gyara maganar noma da kiwo a arewa duk wanda zai sa ba za a kai masa kudu ba ya zo arewa ya yi biya haraji ya sai kayan dabbobin sai tafi har yanzu zaka je kasuwannin kauye zaka je ka samu yamuri da sa da buhu ya zo yana sai mana amfanin gona na kaiwa kudu ana yin giya ko na kudu shi ma dabbobin ma a daina wani maganin yaƙi da turawa dole sai ake can gun ta sa hannu a gyaggyara wajen makiwata a yi eh, eh, eh, lawali na shanu yadda ake a cikin constitution akwai wannan abu tun zamanin bature aka gyara wannan abu an san da shi an a ɗauka kakka da kura national assembly su yi rufilin wannan dokan to gani cewa wanda bai sani ba ya sani ɗaya eh, kenan na biyu kuma arewa da ke gani ana da almajirai suna ta yawon su ne project mu su ne future mu su ne shugaban mu na gaba amma an bar yara marasa gali kowa ya fi ya'ya ya zubar ba alheri ne china sun ninka mu yawa sau nawa inda sun ninka mu yawa sau nawa amma yawan su ya zama musu alheri mu ba wai maganan problem ne na almajirki ba shine problem ba duk wanda ka ganshi almajir yau sun sana so za ta yi abu ta kafa doka ba shegin ne ya sai ke bari takawa kana dan Najeriya a kafa doka dukan almajirai a tara su bude da aka shirya a yi doka mai karfi a tilasta musu a zauna a ba su ilimin addini a ba su ilimin zamani zamani a ba su ilimin boko a ba su ilimin addini a buɗa musu gona kowace local government tana da almajirai dubu misali ko ko dubu uku ga babban gona na nan ka je makaranta ka yi karatu a cikin makaranta ya zama boarding school bayan ka tashi awa ka za ka je ka yi gona a yi noman auduga a yi noman gyada a yi noman eh, abin da za a ci a yi kiwo wannan local government kawai ta aiki ta rike wa ina mutane kowace local government sabon hundred and seventy ko local government na Najeriya kowace karkace kudu ko arewa tunda almajiran suna na ko ina suna Enugu suna Lagos suna Sokoto suna Kano suna Bauchi Yanzu kuma ga abin da ɗan siyasa injiniya Buba Galadima ke cewa kan wannan darasin. To, fata na shine a sami zaman lafiya a ƙasata, kuma zan yi dukkan abin da zan iya yi in ina da hali don a sami zaman lafiya a ƙasata Najeriya ga baki ɗaya. Amma, ai duka wa'annan abubuwan da yake aukuwa ya taho ne ko ya samo sila ko asali daga irin eh, eh, kamun ludayi da waɗanda suke da madafan iko a hannunsu suke wa al'umma. Akasarin mutane sun ɗauka hadda 'yan arewan cewa ba a fayi da su, saboda haka in ma sama da ƙasa za ta haɗu ba abin da ya dame su. Wannan shi ne ra'ayin mutane da yawa, kuma ya kamata mu mutanen arewacin ƙasa fa mu sani. Lalle lalle fa idan mulkin nan ya fita a hannunmu, wato za mu gwammaci kiɗa da karatu domin an mana mummunar fahimta akan yadda kan salon yadda muke tafiyar da al'amuran kasan nan kaga an yi alkawari za mu gyara tattalin arzikin ƙasa an yi alkawari za mu kawo tsaro an yi alkawari za mu baiwa 'ya'yan kowane irin talaka ƙasan nan dama kamar yadda Allah ya abin nan Allah zai masa amma shin yanzu ko ɗaya ne kake da shi ya gama makaranta ko ba digirgir ba ko rabin digirgirgir ya samu ba yadda za a iya samu aiki idan ba shi da wani a gwamnati ko ba shi da wani dan majalisa ko ba shi da wani sanata ko wani minista shin 'ya'yan talaka shi kenan an muke kenan kwandon shara an mai da mu prisoner a kasar mu sai 'ya'yan masu akwai kwangila wannan duk ƙasar nan babu wani mutumin da zai iya samun kwangila har ya amfana da shi sai dai 'ya'yan waɗanda uwarsu take murhu shin kuɗaɗe na local government da ake bayarwa duka an riƙe a gwamnatocin jihohi an tsawwala kuɗi na, na, na, na ruwa na bashi balle ka ci bashi a banki kai noma ko kai wata sana'a yaushe za ka yi karɓi kuɗi akan ruwa dubu talatin abin kashi talatin da biyar daga cikin ɗari to ina za ka samu ribar da za ka iya biya kuma namu ne fa yake mulkin nan bankunan nan kuma da suke tsawwala ruwan nan gabaki ɗaya ka cokam su babu guda ɗaya a arewacin Najeriya. Shin menene ribar mu? Me aiki shekara shida ko bakwai aka yi wanda ya amfana wa 'yan arewa za su ce alhamdulillahi mun gode Allah. In ka yi magana sai a ce da kai an yi mambila. Mambilan nan babu mutum ɗaya jami'in gwamnati ma har yau da ya je tsaya a wajen. in an yi magana sai a ce an yashe kogin kogin Niger ko bokitin ƙasa ba a cire a ciki ba in an yi magana a ce an yi railway daga Abuja zuwa Kaduna. A bacce ne fe wannan babu wani shugaban ƙasar Najeriya da ya kawo ya sa ko allura akan wannan hanya da aka yi. Gashi ana yanka mu ana kashe mu kaman kiyashi. in um, kai babban ma yanzu abin da ya kamata mu shiga ɗaki mai kuka shine mutuwar Idris Debi. Idris Debi nan shi ya kare mu daga gabashin ƙasar nan arewa maso gabas gabaki ɗaya. Gashi yau babu shi. Ai ba shi Najeriya ba ne injiniya. To ai sojojinsa suna Najeriya ko? A multinational joint force. Ya zo Najeriya nan kwana biyar kafin ya mutu. Ya mutu shugabanmu ma ya ki zuwa jana'izarsa. Shugabannin Faransa da ƙasashe da yawa eh, Central Africa da West Africa duka sun zo. Shugabanmu ko kuma ko mutum ɗaya bai aika ba wajen jana'izar mutumin nan. Da irin kariyar da yake mana a yakin Boko Haram. Ba sauraro da wannan zamu dakatar da shirin sai makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni na sura da Mali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. duniya to sai ba ku himmatu. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu ku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Comrade Bala Usman Karasuwa daga jihar Yobe. ya ce yunkurin fashi a fadar shugaban najeriya wannan ya nuna yadda rashin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a najeriya ya kamata shugaba buhari da makarabansa su gaya wa kawunansu gaskiya su farka su tunkari matsalar tsaro da mahimmanci fata na allah ya kara mana zaman lafiya gami da shugabanni adalai amin Sako na gaba ya ce, Assalamu alaikum biyo'in Hausa. Samar da aikin yi ga matasan Najeriya shine zai kawo ƙarshen rashin tsaro da ƙasar mu take fuskanta. Da fatan gwamnatin Najeriya tare da gwamnonin jihohin Najeriya za ku ɗauki matakin baiwa matasa aikin yi don rage kaifin ta'addanci a ƙasar mu Najeriya. Daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. sai sakonmu na ƙarshe daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoben najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa rahoton da kwamitin kuɗi na majalisar dattawan najeriya ta fitar na akwai hukumomi da ma'aikatan gwamnati da ba su kai kuɗaɗen shigansu a asusun gwamnatin tarayya a gaskiya wannan rahoto ya nuna yadda wasu da ke cikin gwamnatin shugaba buhari ke yi masa zagon ƙasa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa To yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadana. sunana dr khalid abubakar aliyu babban sakatare na kungiyar jama'atar islam uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da najeriya mutane su ɗauka to Allah bai amsa addu'a a gida ne kamar shi Allah masallaci ne kawai in ba a masallaci ba ba inda za ka yi ibada bal duk salloli fa na nafil fili an so ma a yi su a gida ko ba haka bane farilla ce aka wajabta maka ka fita amma ita ma in akwai uzurori Allah ya yi rangwame yanzu ko da aikin hajjin nan ne a shekara dubu da ɗari hudu hudu da ɗoriya ɗin nan fa sai da aka yi wurin shekara kusan arba'in waɗanda ba a samu an yi aikin hajji ba saboda rashin tsaro saboda kuma irin waɗannan annoba akwai wata annobar mura ta mutanen ƙasar hindu india wanda suka ɗiba a can an mutu da yawa an samu ka ji mutum dubu talatin tun fa a aikin hajji akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan annobar fa ba ma ɗan adab ba har raƙuma da ake hawa da dabbobi sai da suka ka mutuwa da ake ganin ita wannan ƙasa mai tsarki ta ɗauki waɗannan matakai to hibrarta da wato sanin irin illar wannan annoba fa ita nata ya daɗe wata ila wasu daga cikin ko ɗaliban ilimi watakila ko wanda ake ganin a danganta su ga malinta matsalar watakila Allah bai sa sun sani ba kuma ko dan kai malam ne ko ɗalibin ilimi ne ba wai komai ka sani ba akwai wata kila wata abin da ka sani wata kuma watakila akwai abin da baka sani ba amma an koma tarihi za a ga an shekara da shekaru ba a samu an aikin hajji ba kuma mafi yawansu dan annoba ne wasu kuma dan rashin tsaro ne wasu kuma don ta'addanci ne suna nan a rubuce in an koma duk za a gani idan annoba ta zo bala'i ce kawai roƙon Allah za mu yi wato akan Allah ta baraka wata ala, ya yaye mana falola idja'ahum ba'suna tadarra'u laqad akhadnahum bin azabi famastakanu li rabbihim wa ma ra'o kaskantar da kai muna ba da haƙuri ga al'umma in Allah da wata rana sai labari ma madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. kashe akalla mutane arba'in a zirin Gaza da birnin Kudus a wani fada tsakanin mayakan kungiyar Hamas da dakarun tsaron Isra'ila da ya ta'azzara a yammacin yau Laraba. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun shirya cire 'yan majalisa Liz Cheney daga mukaminta na shugabancin jam'iyyar saboda sukar lamiri da ta yi wa ikirarin tsohon shugaban kasar Donald Trump na tafka magudi a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.